addinin musulunci addini ne na sauki Allah ya ɗora mana sallah da kallon alƙibla ne don ya gwada mu cewa za mu yi imtithali mu yi ba wai don Allah yana so mu ci 100% ba don duk wanda zai iya cin ɗari a gaban Allah za ku yi ne daidai gwargwadon ku sai Allah ya cika muku ya tallafa muku ya agaza muku duk wanda ya kaga yana takura wa mutane akan keke da keke irin waɗannan abubuwa to bai san bai fahimci yaya hukuncin Allah yake ba duk wanda ya fahimci fikihu baya yin irin wannan keke da keken nan yanzu idan ka je makka za ka yi dawafi ba wanda suka fi ba mutane wahala kamar ammawa su suka fi kawo wahala a wurin dawafi sai mutum ya tsaya na duba daidai ina ne blue line wannan wannan danja blue din ta fara saboda daidai wuri ne zai dauki seti sai duba ya ga daidai wato hajarul aswad ya yi allahu akbar ya ɗauki saiti wannan duk aikin ammawa ne na fata ana fahimta wanda ya sani zai dubi ina ne yanzu ka zo kusa da hajarul aswar ba dole sai mutum ya zo daidai layi ba shi yake sa a samu cunkoso shi yake sa wani ya zo yana tare wani saboda ya tsaya yana ɗaukan seti ba a ɗaukan seti Allah bismillah Allahu akbar kawai ka wuce abinka shari'a ba ta wannan diddigin Allah ba zai zo ya ce a ja layi a ga ka taka daidai nan Allah baya haka ba shari'ar sa haka take ba haka kuma bainal milai a inda ake yin gudu na tsakanin safa da marwa shi ma haka mutum baya zuwa za ga an sa an sa layi a wasu wuraren ma babu sai ga mutum yana ta neman ina layin yake kawai daga kaga alamar inda nan ne inda ake gudu kawai ka fara sawa'un daidai inda za a auna daga daidai nan ne na nasaratu ta na na hajara ta fara ko ba shi ba Allah baya wannan au kuna fahimta da kyau haka kuma wanda zaka ga ya ke kasa kasa an ce nan masallacin karfe ɗaya ake sallah wani ya zo za a tada ya kama karfe ɗaya saura minti biyu kuma liman ya zo kowa ma ya zo sai a ta rigima da shi a ce saura minti biyu sai an cika wannan cika da Allah mudu ne balle a ce wai lulil fifina ba ina rusa wa kwamiti ka'idar su bane ko ni masallaci suka san abin da za su yi amma dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da flexibility a al'amuransa shi yasa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ga an taru sai ta da sallah in ya ga ba a taru ba sai ya jinkirta ba wani abu da zaka ce daidai wannan point din dole sai an yi kaza babu shi haka wanda zaka ga in kuna tafiya wannan ma aikin ammawa ne kuna cikin tafiya za a tafi sokoto an tashi daga nan kana da kilomita 850 sai karfe ɗaya ya yi an fara tafiya sai ce a tsaye a yi sallah a za. sai ka ce a kai ko nan fannin gine ka bari bana sai mun je wudil sai ce a inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta shi yana jin tsoro kar a mutu akan hanya ba a yi sallah ba wannan duk aikin ammawa ne kuna fahimta in ba ta ba a karatu mun ce za ka iya tunda an yarda maka ka yi jam'u taqdim shine ka tsaya a ningin naka <laughs> ko naku <laughs> ku yi sallah karfe ɗayan ko karfe ɗaya saura sai ku yi azahar da la'asar ba a yi laifi ba ana fahimta sai kuka ga cewa ku ba nan za ku yi sallah ba ba ku yi laifi ba kuma wannan bai fi kula da bayan kuka ci gaba da tafiya sai kuka ce sai an je can sai ta nuna a zahar din sai ta je karfe uku kafin a yi an ƙara awa nawa awa biyu sai aka je hudir sai wani ya ce shi kar ma a yi anan a bari sai an je kano a wani restaurant kafin a yi sallah sai wani ya ce ai za a kai karfe hudu za a shiga la'asar sai ka ce sai me sai a shiga la'asar din duk wannan in dai ba ami bane ya san ba matsala a ciki da aka je sai aka ce kai a dan kara gaba da Allah sai an je gusau kafin a yi sallah lokacin karfe nawa karfe biyar duk babu laifi a cikin wannan tashar sunna tv tashar sunna tv